na farko akwai fassarar ayan nan na suratul nisa wata aya ce wannan qul hal alam tara ila allazina utu nasiba min alkitab yu'minuna bil jirgi wa tagut shin ba kwa ganin wayannan wanda aka ba su wani kaso na lissafi sun yi imani da sihiri da kuma tagut to fassarar wannan aya na الثانية تفسير آيات المائدة نبي فسر آية من سورة المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله بل لأنه الله وكذب عليه وجعل منهم الكردة والخنازير وأخر التابوت تفسر مرقا من mun fassara إيه. الثالثة baya تفسير آية fassara ayan آية من سورة الكهف قال الذين galafu ala amrihim la zanna alaihim masjida eh na hudu na hudu wanda shine yafi muhimmanci ma ma'ana imani da ma'anar imani da ainihin jibiti da tawhid da ake rigi da shi fi hazar mawdu ko ma ma'anar imani da jibiti da tawhid fi hazar mawdu menene ma'anar imani da jibit da tsago a wannan waje ne ma'anar shi tunda idan mun duba zahirin ayan in an ce mutum ya yi imani da abu kenan ya kudurce abin a zuciyarsa to yanzu yahudawa shin sun yi imani da da ainihin gumaka da dagutu ne ko kuma menene ya sanya aka ce yi umminu na birgirki wa tsago har huwa iya ƙi tsarin shi shi kudircewar zuciya ne ko kuma shi ne goyon bayan mutanenta da ake nufi tare da kyanta da kuma sanin barnanta shi mai ake nufi har huwa in ci ƙado kalbi shin shi ne kudircewar zuciya kasan ƙarshen mutum ya yi imani da abu ya kudirce abin a zuciyar shi ne. to shi abin da ake nufi kenan da wannan ayar ko kuma shi ne goyon bayan mutanenta tare da kin abin ya zama to kana goyon bayan masu bautan gunki sannan kuma kana kin abin a zuciyarka amma me ake ribi a nan wajen an gane ko me ake nufi a ta tattauna dole kan shi alam sara ilan lazina utu nasiba min alkitab shin ba ga wayannan ba wanda an ba su wani kaso na littafi amma kuma sun yi imani da jibitar ɗagus mai ma'anar sun yi imani da shi yahudawan kaga idan mun tafi zahirin aya zan ce sun yarda da addinin bautan gunki to shi ake a anan ba shi ake a anan ba to idan muka duba sabon da zuwa zan, za mu gane abin da ake rufi cewa su yahudawa kafin maka sun zo wajen su da suka zo wajen suka ce to muna so a auna tsakanin mu da muhammadu wane ne ya fi tabbata kan hanya sai kafiran maka a sai yau da su abin da za ku yi bayanin addinin muhammad sannan sai ku yi bayanin addinin ku sai mu auna mu sa cikin ma'auni da sauransu da sai mu muna sadar da zumunci muna yin kyauta muna girma na gaba gare mu to shi muhammadu ba ya ce muhammadu na yanke zumunci muhammadu yana kawo gaba tsakanin mutum da iyayensa mutum da 'yan uwansa mutum da kaza da su to suka ce to a auna tsakanin su biyu waye yafi shi ne sai yahuda suka ce kudin nan kun fi muhammadu tsayawa kan hanya ko sun faɗa da gangan ne saboda kawai kiyayya ga musulmi sai zama to sun kiwa musulmi adalci to sai Allah ya kira wannan abin da suka yi na goyon bayan kafiran maka duk da cewa yahudawa a zuciyarsu sun san addinin kafin kafirin makabatacce ne an gane sai Allah ya kira wannan goyon bayan nasu imani ina ba ta fahimce ni ce yi uminu na birgirki wa tagus imana suna goyon bayan jibiti da kuma tagus an gane yayi to kenan wannan ne abin da ake nufi a wannan aya na na biyar wato faɗin su cewa lalle kafirai wanda sun sun san kafircin kafiran ba su kafiran baka sun san kafircin wayannan a su yahudawa kai sun san kafircin wayannan kafirai amma sai suka ce wai su kafiran nan sun fi shirya ga hanya biye da mu'minai kaga wannan rashin imani ne shi adalci ne aka dauka نعم السادسة نشدة وهي المقصود بالترجمة أن هذا وهي المقصود شيء أبو النبي دا دا ترجمة لنا أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة شو قال لي وانا makawa a same shi cikin wannan al'umma ne dole nan gaba za a samu irin wayannan mutane cikin wannan al'umma ne marasa mai marasa adalci eh. kamar yadda ya tabbata kamar yadda ya gaba da cikin hadisin abu sa'id fi jumu'in kasira cikin taron jama'a da yawa eh. na bakwai tasrihuhu biyu bi wuqu'iha wato bayyanarwar shi da aukuwanta a ani wato ina nufin bautan gumaka annabi ya fito farko ya bayyana mana bautan gumaka zai faru nan gaba a cikin wannan al'umma imana a cikin musulmi masu sallah masu azumi masu zaka za a zuwa samu nan gaba suna bauta wa gumaka na takwas al'ajabul ujab al'ajabul ujab mamaki mai tsanani wato mai mamaki mai tsanani kan mai da'awan annabta za a samu wasu mutane masu da'awan musulmi ne suna sallah suna azumi suna zaka amma wani zai zo ya ce shi ba annabi ne shi na Allah misalin muktar duk da cewa ba gashi yana magana da kalmar shahada wannan bawan Allah mai da'awan annabta yana magana da kalmar shahada ko yana sallah wata tsirihuhu kuma gashi ya fito ƙaro-ƙaro ya ce shi yana daga cikin al'umma annabi shi ma mabiyan annabi ne amma kuma yana da'awan annabta shin ba mamaki akan wannan ko mamaki wa ko ya yarda cewa lalle manzo gaskiya ne wa ko ya yarda lalle alqur'ani gaskiya ne kuma a cikin qur'ani an rubuta cewa lalle annabi muhammad shi annabawa ne ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin ah walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin ko to gashi annabi wato qur'ani ya nuna cewa annabi Ah, manzan Allah ne shugabancin annabawa amma an zo an samu muktar ya zo ya fito ƙarfafar ya ce shi annabi ne Allah ya aiko shi Allah yana mai wahayi to wannan abun mamaki ne ƙwarai da gaske wama haza yi saddaku bi haza kullihi amma kuma duk da haka wai gashi na yi ku, wai ana gaskata shi a cikin wannan duka har ma yana da mabiya mabiyan nan suke ta cewa shi manzo ne an gani gashi kuma annabi ya nuna mana cewa shine annabin karshe ko annabi ya ce ban la nabiya ba kamar sai gashi muktar ya zo ya bayyana ya yi da'awan annabta kuma shi al'umma annabi ne amma kuma an yarda da maganar shi ana ganin abin da ya faɗa gaskiya ne har wannan abin mamaki ne yi kuma ya zo ya samu mabiya a cikin al'umma annabi din suna bin shi na'am tare da karo a fili ko karan ya fito baro baro misali hakika muktar ya bayyana ya fito a ƙarshen zamanin sahabbai kenan lokacin ƙananan sahabbai kenan muktar ya fito a ƙarshen zamani na sahabbai ƙanana sai wasu jama'a da yawa suka bi shi muktar ɗin ya bayyana muktar ɗin a ƙarshen zamanin sahabbai kuma sai ya zama co ya samu biya da yawa to kenan duk yadda mutum ya kai gaba cewa yana da wuya a ce ya samu biya ba a gani ko da mutum ya kauce hanya ko da mutum an san cewa addini da yake ba mai kyau ne zai samu mabiya wa iyaz billah na to na gaba kai kai na goma sha eh, na tara la ya zo bil kulliya wato albishir cewa lalle gaskiya baya gushewa ga baki daya kamar yadda ya gushe cikin wayar da sauci ko bai a'a wasu bangare ba sa gushewa kan gaskiya kenan duk lalacewa al'umma duk yadda ya kasance ana faɗa da suna, gaskiya baya bacewa gaba ɗaya an gane da duniya za su taru gaba ɗaya akan su yi faɗa da suna? to ba za su iya kautar da ita gaba ɗin su ba a dole ne za a samu wasu bangare sun tsaya kan gaskiya Wasu suna kira zuwa ga wannan gaskiya ɗin la da da'ifatu min ummati ala al-haqqi mansura la yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta taquma as-sa'a an gane ko kaga wannan kamar albishir annabi ke mana to a kada mu tada hankalin kanmu ko da mutane sun haɗu ana faɗa da ahlus sunna da wuya a iya karya su an gane ku sai dai kawai za a yi faɗa da ahlus sunna za a ba ahlus sunna wahala amma kuma ƙarshen al'amari dai ahlus sunna suna nan daram da ƙau misali eh al'ashira na goma al'ayatul usma wato mu'jiza mafi girma annahu ma jinnati la yadurru man sarrahu wato su ahalin suna duk da karancin duk da kasancewan ba su da yawa to wanda ya tabar da su baya cutar da su ko kuma wanda ya saɓa musu don ka tabar da su ka ce ba za ka taimaka musu ba eh? ko ba za ka ba su goyon baya ba ko kuma ka saɓa musu to wannan baya cutar da ahalin suna wa jama'a an gano ne ko eh na goma sha ɗaya. Anna zalika shaf ila qiyam sa'a. lalle wannan sharaɗi ne har tashin kiyama a gani Allah shi ke da ke mu babu wani zamani za ce ba a hannu su ba a kwanar da su da woman suna yana dangantaka da yadda su ahalin suna suka riƙe addini da kyau eh na'am بسم الله الرحمن الرحيم وإنما اتصل من نوره بهم وكل آية duk wani mu'jizozi a tarusul wanda manzanni masu daraja suka zo da ita fa ita ittasalat bihim min nuri kawai ya sadu da su ne ta hanyar hasken manzo sallallahu alaihi wa sallam bi ma'ana duk wani mu'jiza wanda sauran manzanni suka zo da shi wato ya sadu da su ne ta hanyar hasken annabi in ji shi malam yuhirna anwara halin nasu fi zulal hmm. fa innahu shamsu fadlin lalle shi annabi shi rana ne na falala ka waki ba su kuma sauran annabawa su ne taurarin falala na anwara halin nas suna bayyanar da hasakenta ga mutane fi zulabi cikin dufai bin husni bil muttasim a karin da kalki nabi kayi mamakin halittar manzo sallallahu alaihi wasallam zanahu khulqun wanda ɗabi'a ne ya kawata shi mustamilun bil ya tattaro sifa na kyau muttasimun bil bishr kuma ya sifantu da al bishr ya sifantu da sakin fuska sallallahu alaihi wa sallam duk wani aya duk wani mu'jiza wanda manzanni masu daraja suka zo da ita fa inna ma ittasalat bihi kawai ya sadu da su ne min nurihi daga hasken manzo sallallahu alaihi wasallam fa inna to lalle annabi shi ne rana na falala kun ka wanki ba su kuma su ne taurarin falala yin na anwala halin nan suna bayyana da haskenta ga mutane su zula ne cikin duhu a karin bikar gina ka yi mamakin girman halittar annabi sallallahu alaihi wasallam zana hukulukun wanda kyawawan ɗabi'u suka tsawata shi wato ya tattaro siffar kyau متزم بالبشر كما ياسف فتودا فشن فسكا تراث ترجع النفس الوجيئة يا تراث fa yumha min al-lazzati wal ismi ma jara ila yudin al-fadl al-jud wal fadl al-azim ala wa innaka insanun wa tura ya wato tura shin kuna zaton tarji'ul nafsul waji'a kuna tsammanin rai mara lafiya za ta dawo zuwa daidai ya tura ya ku jama'a fa yumha ma jara sai a goge abin da ya gudana minar zallaci na yin talala biyawar ismi da zunubi ma majara sai a goge abin da ya gabata abin da ya gudana minar zallaci na talala biya wa ismi da zunubi ilaki ya ubangiji na famin kalfadun gare ka ne falala yake wannan da kyauta wani kira da garan baki lakar jud a gare ka ne ainihin kyauta yake wal fadlul amim alal wara da falala ga mambiya ga talikai wa inda ka insanu a wajen ka ne kyautatawa yake wa afuwan da afuwa liman aqta'a ga wanda ya kuskure hmm. eh shin kana zatan tarji'un nafsul waji'a shin rai rai mara lafiya zai dawo zuwa ga daidai ya tura ya ku jama'a kaga tura na farko wato fi'ili ne shi kuma tura na biyu suna ne ya tura ai ya jama'a an gane ku. shin kuna ganin cewa annabsul waji'a rai mara lafiya za ta dawo zuwa ga daidai ya tura ya ku jama'a fayyum ha ma jara sai a goge abin da ya gabata minar zallat na talalabiya da zunubi ilahi ya ubangiji na famin kalfadulu gare ka ne falala yake wannan da kyauta walƙira da kuma karan bako wato gare ka kyauta yake walfadul abin da falala mai gamewa alalwara ga talikai a wajen ka kyautatawa yake wa afuwan da afuwa liman aksa ga wanda ya kuskure na'am Thank you. نعم لست من يزهو بملك كل ملك الناس بعد دوت من وجه الجميل الجملة الغشاك شاد كل فساد لدين المصطفى للهول ساد كل من آدى لدين سيفك الغساب زاد جد بتقبيل إليه قلب ذي المشتاك تاك lasta man yanzu bi mulkin wato ya rasulullah kai ba ka daga cikin masu takama da mulki ba ka daga cikin masu alfahari da mulki wanda mulkin nan fat ya fifici kulla mulkin nan duka mulkin mutane mulkin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fifici mai kulla mulkin nan duka mulkin mutane lokuta min wajen ne, ka bayyana daga fuska mai kyau shak wanda ya begantar da jumlatul ushaq taron masu bege wanda ya begantar da taron masu bege ko kuma ka ce jumlatul ushaq taron masu bege shan sun begantu eh kullu fasadun lidini duk wani mai barna ga addini saka ya kowar kan shi lilhuni zuwa ga wulakanci kullu man ada lidini duk wanda yayi adawa ga addinin musulunci ya ɗanɗani sai baka takobinka alwusa ka tsau kullu man adali dinin zaka sai baka alwusa duk wanda yayi gaba da addini to hakika ya ɗanɗani takobinka ka tsau jud kai baiwa bi takbirin ilai, ta hanyar sumbantar manzo sallallahu alaihi wasallam qalbu zil mushtaq kaga zuciyar ma abocin bege ta yi bege lasta mun yi zuhu bi mulki kai ba ka daga cikin wanda yake takama da mulki wanda mulkin nan fa ya fifici kulla mulkin nan, dukkan mulkin mutane rubuta min wajen jamili ta bayyana daga fuska wanda yake mai kyau wanda da sha wato taron masu bege sha sun yi bege kullu man adali dini duk wanda yayi adawa da addinin musulunci sa wato ya kora kashi ai saka nafsa hulil huli. saƙa nafsa hume bilhul ya kora kanshi zuwa ga ƙasƙanci ko wulaƙanci kullum man adali ne duk wanda ya yi adawa da addini za ya ɗanɗani sai baka takobin ka alhusam ka tsau tut bi takadirin ilai ka yi baiwa ta hanyar sumbantar shi na Kullum fasadin da jinin tsafa, duk wani mai farna ga addinin annabin zaɓi saƙa nafsa hulil hul takadir kenan ya kora kanshi zuwa ga kaskanci kullu man adali dini duk wanda yayi adawa ga addini za ai zaka ya dandani sai faka takobin ka al ka tsau tut bi takdirin ilai kai baiwa ta hanyar sumbantar shi qalbu zil mushtaq zuciyar ma abocin bege ta kai bege na'am wa ka annal biqa'a zarrat alaiha hamra'u wa ka kai ka ce sasannin makka tarafaiha kai ka ce sasannin makka mala'atun hamra'u ka ce barguna ne jajaye sasannin makka kai ka ce sun koma barguna jajaye wanda zarar alaiha tarafaiha wanda sun sako sasannin su zuwa gare sun sako sun ziraro sasanninta zuwa gare ta وكأن الأوزاء يشيل ya المسجد kai ka ce sasannin makka ka ce aljunubu ka ce iskan kudu ne wal jirbi ya kuma iskan arewa ne wato alhali yana tashi irin tashin nan yana tashin kamshi irin tashin kamshin albiski fiha a cikinta. bai da shi ta auta mafi min ha barqun wa fa'a kiba'u fa idza shimta rubaha idan wato ka hango jigawanta aw mamta rubaha ko kuma ka shaki kamshin jigawanta sai walƙiya ya bayyana gare ta wa fa'a kiba'u sai turaren wuta ya yi tashin kamshi turaren wuta ya yi tashin kamshi takadiri kenan fa idza shimta rubaha idan ka hango jigawanta laha min habarkun sai walƙiya ya bayyana gare ta aw shamamta rubaha ko kuma ka shafi ainihin jigawanta wa fa ajba'u sai turaren wuta kamshin turaren wuta ya tashi na'am wa bida'a kai ka ce sasanni na makka ka ce mala'atu barguna ne hamra'u jajaye zarar alaiha ɗarfaiha da suka ziraro sasannin zuwa gare ta kai ka ce sasannin nan na maka ka ce aljinubu ka ce iskan kudu ne waljirbi ya da kuma iska na arewa wato yana tashin kamshi irin tashin kamshi a cikinta fa'i za shimta rubaha idan ka hango jigawanta lahamin habarku sai walgiya ya bayyana gare ta aushen mamtar rubaha ko kuma idan ka ka shaƙi ainihin jigawanta wa fa'a kiba'u sai turaren wuta ya tashi kamshi ibn dan illa baqaya min unas bihim ila sabil al mukramat yuqtada idza al ahadith tuqtada an ba'ahu kanat ka nashr zawdi gada husada la yasma'u sami'u fi majlisihim ujran idza qala lahum wala qana illa baqaya min unas sai dai wasu ragowa na mutane yi kuta dabihim shan karshe hmm. illa baqaya min unas sai dai wasu ragowa na mutane yi kuta dabihim wanda ake koyi da su ila sabirin makurmat zuwa ga hanya na daraja idan an ba abu idan fira ya zare labarinsu su ɗan mutane idan fira ya zaro labarinsu kanar ka nashar raut sai kasance kamar tashin kamshin dausayi tashin kamshi na dausayi gada husada wanda raba ya sammace shi hmm. eh? tashin kamshi na dausayi wanda raba ya sammace shi idan fira ya zare labarin su labarin zuwa labarin wancan mutane da aka yi magana baya an ce sai dai wasu mutane sai dai ragowar mutane wanda ana koyi da su zuwa ga hanya na karamci to su mutanen nan idan fira ya zaro labarin su ka fara labarin wani mutanen kanar ka shan gaus sai kasance kamar tashin kamshin dautsayi gada sada wanda raba ya sammace shi kaga ga tashin kamshin kuma ga kyau hmm. tunda ga shi na kamshi ga shi kuma raba ya sammace shi zai wanke duk wani dattaci da daga cikin shi la yasma usani fi majalisi yin gujarat wato mai sauraro baya ji a majalisi baya jin gujarat surutan banza Wala kana ko gautsin magana in ya zauna tare da su in ya zauna tare da su mutanen kirki ne ba sa karya ba sa munafinci ba sa gulma da mutane ba a jin guman garu a wajensu an gane wannan ko kawai in ka zauna kawai za ka yi ta jin alkhairi ne kawai a bakinsu eh. sai dai ragowa wasu mutane wanda yi wuce daɗin wanda ana koyi da su ila sabilar mukarmat zuwa ga hanya na karamci Inta da ɗan ba abu idan fira ya zare labarinsu zai kasance kamar tashin kamshin dausayi wanda raba ya sammace shi wato mai sauraro baya ji a majalisar su baya jin hujjarar surutan banza ko gautsin magana in ya zauna tare da su to yaya majalisar wannan zamani ana samun irin yanzu a ce an zauna ba a ƙarya ba a gulma ba a zagin mutane ba a kaza kawai babu abin da ake sai karatun qur'ani sai zikiri ba abin da ake yi sai wa'azi ba abin da ake sai nasihohi yaya akwai irin wayannan majalisi yanzu a ce kawai an zauna kawai ba a tunanin komai sai Allah yana da wuya ko Allah shi ya yi ko ɗaliban ilimi za ka wani lokaci ɗaliban ilimi ne amma za ka ci kuma suna gulman wani ko suna ambaton wani malami suna zagi ko abin da ya kama da wannan na kan cewa nan inuwa wanda yake ya ɗage akwai inuwa cikakke akwai inuwa wanda ya ɗage ya rabu na'am هو أنا ما شاء الله وعليكم السلام قبلها ايه نعم ايه eh da gaske ba wani abu ne a sun gyara da biyu ko ko tashi da wajen ko dama yan biyu in ba su gyara halayensu in kun gyara halayen ku za a ci tsoron ku kuma za a mutunta ku ko kuma su tashi su bar wajen a je can wajen wani wajen su ci da su shi ne kawai Allah shi kiyaye سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك